أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ina roƙon Allah su ta'ala da ya tafi mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya ba su mana na kurakuranmu da zunubinmu da tsakitawanmu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana asiri da muka fi duniya da lahira sai da muke roƙon Allah su wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kashi da mu yazo huwa liyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah muna ƙara jin godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana yau rana ta 24 ga wannan wata mai albarka na wannan shekara ta 1443 hijiriya inda muke suratul isra'i in yan kwaba su ba za mu tashi aya ta goma sha biyu insha Allah. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتركبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم وإن أيها masu albarka ba su da bambanci da ayoyin da muka wuce na suratul an'am a suratul an'am ayyuka ne da Allah madaukakin sarki yake yi wanda suke tabbatar da cewa shi kai ne mai yin su babu mai taimaka masa babu wanda Allah ke neman shawararsa babu kuma mai yi ɗin. in ba Allah ba waɗannan ayyukan da Allah yake lissafowa yake mana manufansu shine hankalinsu ya komo kansu lalle shi ne ya da abokan mata. duk da ka karanta a ƙur'ani dalili ne hujja ne da Allah fa yake nuna maka ga abin da na maka da me ka saka samu ga abin da na maka ni kadai shin ni din kake bautawa da ni a dinga na kai wanda take bautawa banda ni din kawo a da ya maka in ba ka kawo ba to ba ka da hujja ba ka da dalili a gobe kiyama idan Allah ya tashi zautar da kai ko kona ka ko maka ba. wanda yake kyautata maka shi yake cancanta ka rika gode masa gode wa Allah ba wai a baki duka mun goge. a'a ka bauta mai ne ka sunkuyar da kanka ka yi tawalu'u ka sunkuyar da kanka ka yi abin da yake so ka bar abin da baya so shine ma'anan ka gode wa mahalicci daga cikin abubuwan da Allah ya mana da shi Allah ce waje nan laila wannan hara ayataini Allah ce na sanya muku dare da yini dare da yini su karanto muku aya su karanto muku hujja su karanto muku abun wa'azi su karanto muku abun la'akari fata an gane ko Allah ya nuna wannan dare din nan da yini ne don suke tafiya su ne suke damu aikon damu mintuna damu ƙayoyi don su ba kwanaki ba makonni ba watanni ba mu shekara waɗannan fitan dare yadda yini da dare suke canji wannan ya zo wannan ya mai gurbinsa wannan ya zo wannan ya mai gurbinsa in ka ga yanda suke tafiya aiki na suke dan keke ne a san wannan keke in ka tasa wannan sai ka tsaye ba sai ka ga wannan ka taka tana taka tana tasawa. sai ka ga tana tana tafiya distance ta ce ta kilomitoci tafiya to yanka ranar ke fita haka dare ya zo ya mai gurbin ko a tsaci tali tana tafiya ne sai dai ka ga ta wata rana idan ka tashi ganin kan din lokacin da dare ya ce over Idan lokacin ne asalin ya zo ta mutu da dare Idan lokacin da yinin ya yi cikin koba shi ya kai gurbi ajalin ya zo sai ka mutu da rana ke ka duk mai mutuwa yana mutuwa a waɗannan lokuta guda biyu ne a duk wanda ake haifa ma ana haifan shi a ɗayan waɗannan lokuta ko a haife ka da dare ko a haife ka da rana amma in mutuwa ka zo ko ka mutu da dare ko ka mutu da rana sannan duk wani abu da yake samun kaddara da kake haɗuwa da shi na tsari ko na alkhairi na arziki in ma ya zo maka da rana in ma ya zo maka da dare ko Allah ya ce dare da yini suke tafiya in nan sun ishe ka kokari ko ta ta dunkule a ɗaki ta zauna ta ce ta yi ba za ka rika fita ba ba za ka yi hulɗa da mutane ba kullum da ka zo kake matuƙan dare da yini idan suna tafiya dan da aka da kai sai an ta suna tafiya automatically ko da ta dunkule ne a kan gado dan dare da yini din nan suna aiki a kansa dan da aka fi da sai a da furfura kawai dan da aka fi da kai sai dan na ci kawai ɗan suna aiki suna tafiya so kaɗi so kaɗi so ka so kai ma da tafiya wata ranar da aka fi a kamari an gane haka har ila yau idan ne da dare din da tafiya to shine yake a shi ne rayuwar mu ɗaya shi ne dukkan hidimunmu na duniya da muke yi su ne suke wato a abin ba mu lokaci kuma da in zama ne ba ni dubu ɗari Allah zai yarda zai ba a ƙarshen wata watan biyar watan ne mai samawa me zai kai mu watan ne din na'am kan yini da dare yadda. tafiya da suke tafiya ce to wani tsaye tsara kwana uku alkawari ne wata rana suke da kuma suna tafiya kuma tafiya ce cikin yau ka alkawari ya shiga kowa ne watan shi ne da rasuwa da yake samun wata yawa ne shekaran shi ne da rasuwa da yake ba mu shekarun dan dare da yini yanda suke tafiya shine yake samu. Sai ba ta an gane ko wani zai yi aure a ƙarshen shawwal da zai nuna mana lokacin yi dare da ne mai tafiyan dare da yi mai su su tafiya su tafiya su kawo mu wanda ta ya mutu za ta yi tarifan wata hudu da kwana goma me zai ba mu wata hudu da kwana goma tafiyan yi ne da menene dare har ana saura wata ɗaya yawanci ta yi wata ɗaya yawanci ta yi wata biyu yawanci yi gobe biyu yawanci ta biyu yawanci wata ta komai na ɗan adam wannan yini to haka nan ma a wannan tafiyan dare da yini yin tafiya nan ne mutum yake shuka aljannan nan nan ne kuma in ya shuka ciya yake samun wutar da duk a cikin waɗannan kwanakin ne ka samun cikin zama in kai sarki da su a shuka ina nan ake samun cikin tafiyan gini da nan su ne suke aiki in ka kyautata da rayuwa a cikinsu ba ka aljanna a the in ka munana rayuwa a cikinsu ba ka menene wuta a the sannan kuma su ne shaidan dukkan abin da kake yi duk wani saba wa Allah da kake da sako in ma ka yi shi da dare to daren yana ba da shaida a kanta in ma ka yi shi da rana yinin yana ba ne yinin yana ba da shaida a kanta yana cikin suratul furqan Allah yake cewa ba alladhi da fil samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو da شكورا إذا شكا dare da yini suke fitawa wa juna da duk wanda yake so ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah da duk wanda yake so ya yi tunani da hmm? in ka tuna kana ɗan shekara bakwai yanzu tafiyan dare da yinin ne suka mai da kai yanzu ɗan shekara arba'in suka mai da kai ɗan shekara sittin suka fito da kurkura suka fito da kurkura da in ka ɗan ƙwallo ne yanzu ɗan rani ƙarami hankala ka iya tsallakawa yini da ranar kawai sun gunda ta sun yi kawai an ɗaukar da jikinka asusuwan ka yi rauni yanzu ta kai an ɗan gobe yanzu da batu wanda za ka iya abin kai tafiya ba sai an tallafa da haka an sa ma a jikin da menene kafa bayan kafa biyu ma yanzu da kyar da tafiya a su. ko duka waɗanda kwanakin su ne a yake a su eh, ya dace ya ya yi la'akari da su ya yi ta suna lokacin da kake primary school ka shiga secondary yau ka dawo har ka kuma kai NYSC kai menene idan ka tashi ka zaune suna reporting da da da da sai su nuna maka kai da mu yi rayu da wani yau baya nan ko oh, ka mu yi eh, eh, wani kasuwan dina ne Ya ga shi da rasuwa ba ya ta ya rasu da wani ya rasu dukkan waɗannan kwanaki su ne za su sa duka da irin waɗannan abubuwa su sa ka tsaye nan gaba don kai ma ka cika imani shi ya sa Allah yake cewa da an nan laila wa ta ka ga dare da yini su suke tafiya Allah ta aya ta yi ne kowanne ta ɗauka ishe ka aya ishe ka abun wa'azi ishe ka da la'akari ka yi tunani ka gyara rayuwanka ka gyara rayuwanka ka an rayuwanka yana ɗan sauran shi kowa yana so wani dan saura wani dan saura yau da gobe lokacin yanda kake gunke eh, yanda fatin jiki kuma yake da yanda ta tattare wanda ita tattare yau in ba ta yi rijiya ko mai zuwa ko mai zuwa kada ku sa su ta kai an koma da ina za a koma kawai kam yayi kawai a gyara a sai ta kawai yau da gobe ita wa'azi ko da ba malami ko da babu ma wani littafi da ya sauko lahi rayuwar yau da gobe ta ishi mutum wa'azi ta ishi mutum wa'azi ɗauke wa sun ka kasa ɗan firamare ɗauke wa sun ka kasa ɗan firamare ɗauke bayan kasa ɗan kwana eh, kana kira su kashi cikiri bayan da kake koro kawai kawai masu zube sai waɗannan masu tsini galibin ake kari fiƙa goro sai an nita masa komai sanan ba kaunar da shi babu komai tara tara da shi Allah ubangiji ya mu dace Allah ya ce kuma hauna ayatar daili Allah ce sai mu a ayatul laili wa allah ayatar daili suna cikin dare in ji sai mu kawar da duhun daren wa ja'alna ayatul laili mu bukira sai mu ta gari a waye sai haske ya maye gurbin duhu a don musulatan tana kallon ko'ina ne shiga ya sa kayan noman shi ya yi daji mai faskare mai tsari bishiya mai kiwo mai menene saboda gari ya waye ya wata ciki da gani ido a lokacin da ke haka amma duhu na fara yi za ka kowa yana tattara nasa inasa yana so ya koma inda zai ya ɗan kwanta ya kama ƙarƙarin Allah ya shi ayatan hari bayan da gari da muke yi abu da ido ya ga ko'ina fadlan min rabbikum domin kowa ya je wajen sana'ansa ya nema daga sana'an Allah gari ya waye ba za ka ji kawai tsaran motoci ne babura ne a'a yan aje ne ka ne ke kina tafi ne a'a yara za a ji kowa ya fantsama kawai zai je inda zai samo kanar Allah su kanar wata kanar sun tsaye su suka fita duk da dabba da ta kane kowace tana hankoron za ta fita samu abin da su ba wa kundunta an kalan shi mai fita zai kawai samo abin da za a ci a gida ne kawai duk wanda ya fita zai je ya nemo abin da za a kawo gida ne kawai a yanka farce ya ɗauka zakaki shushuna ya ɗauki abun goji abu na brush da yi a da zuwa aiki da aiki ya ɗauki takardu kafinta ya ɗauki harto da gudanka da kusa a'a wannan ya ɗauki wannan abu ya ɗauki wannan za ka ga kowa da abin da zai fito da shi kuma a ƙarƙashin wannan abin ne zai ji Allah ya amsa shi da abin da za a ci a gida. Kuma da za ka tsaya a kowa ya fito. kowa ya fito cikin kai kai mai sana'arsa don ka farce kai mai sana'arsa aikin banki da aikin banki ku ce har yi almakashin nan ina yin sabarci har ga aikin sa kai mai aikinka sonon rijiya kai mai ka gyaran wuta ni ne sani kuma maza kai sonon rijiya karfi na ne kuma karfi a ah, jirgin nan kowa ya canza ma kowa abin da ya fito da shi ka ce ka canza sana'ar kowa a yau to za a ga kowa zai ji ya zara ne ba a da za a kamo a ci a yau da za a ci a yau to ka kama mai ne ne ka ji kake da tona rijiya a yankan farko ka ba shi a abin a fayil din a abin a tattalin banki a ce mai banki ya zo ya ɗauki albarkaci wannan ka bashi a tuta ina bane ka bashi wannan ka bashi ka ta kira wanda ke ci abinci ranar kuma idan ka canza ba kowa abin da fito da shi kowa yana bukatar kowa a inda ke jikin kowa ne wani zai ci a yanka farce ya manne ma wannan ya yanka da kalori da ya manne ma wancan ya yanka da karauta ya manne ma wancan ya gyara duka sai ka ba kowa a jikin ɗan uwan shi yake ci kowa irin wanda fito wanda aka yi mutum ya zama aiki ya zubar da gumi da biya shi da ce ku biya mutum hakkinsa kun kafin gumin goshinsa ya bushe akwai wanda zai fito ya kama iyalin shi ya maka aikin nan kuma ku kafin nan ba inda ya je ko wajen ka kasan yinin gaba daya ya yi wasu ɗin shi a gidanka yana mata aiki sannan a gama ranar kana jira ka bashi kun ko abin da za a karya za a cire gida ga yara suna jira baki a buɗe amma mutum yana ta sojin ya kibiya mai kun da masa aiki shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin wannan abu. daga lokacin da mutum ya zama aiki tun kafin jin goshinsa ya bushe a cikin kibiya shi ba mutum nawa bane a karkashin shi mutum nawa bane a karkashin shi ta an gane ko Allah ya ce ta tafi fadlan ya yadda kari na kawo yini ake ko ina ni kowa ya je nema da alalan ubangijin sa sannan wa ake ubangijin ku alalan Allah ake zuwa a nema ya sa wajen bautan bauta masa hmm? Allah ya ce har ina yau wani ta'alamu adadin sinina wal hisab sannan kuma ayini da ranar da daren nan tafiyan sin nan shi ke baka kirgan shekaru kirgan menene shekaru wani ta mu alta sina wani ta ta kuma kaunti da awowi kwanaki za ta da yau saura kwana ta da yau saura ta da mu saura ta duk shi zai lokutan sun lokutan azumi an ta wata za a yi tsana an fara azumi saura kwana kaza duk waɗannan lokutan ne suke baka wannan calculation din suke baka wannan littafin Allah wa sai in duk wani abin da kuka sani na rayuwar duniya da na lahira wallahu Allah ke mu yi bayani shi jaki, daki daki daki in detail tafsilan yake iya bayani daki daki kan komai ba abin da muka koye in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko ta aya Allah yace wajen Allah wajen Allah laila libasan wajen Allah nahara ma'ashin na sanya muku dare lokacin hutu ne lullu dai ku duhu ku kwanta yayi ne kuma ma'ashin lokacin neman abun rayuwa ya sa a cikin surat Allah man a kuɗi ta shi kalu da shi masu bauta ma wani Allah ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla samadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in fala tasma'u ba Allah ya ya dama ya bar ku dare har abada ya iya wayar da gari hatta kuna har abada cikin dare cikin duhun dare aka ce na cikin wayar da garin akwai wani Allah ko guma da kakatawa da su ko wani Allah da kuke bauta wanda ya isa ya zo ya wayar da garin inda ni da in ji Allah ba ta mahul ba kwa jina ne akwai mai fitowa ya ce akwai da ya aka yi shiru babu kenan قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا har magan ila yaumin qiyamati ma a ghayru llahi atiku bi shay'in tasqununa fihi fala tubsirun kana tsama da na farko ayi ne irin da da karfe goma sha biyu da duka ranar da rana ake na farko har abuja na kiwon kadare har abuja akwai wani annan da ya ce ka muku daren da ka ku je ku kwanta ku cikin huta ku yi bacci ku yi bin shari akwai wani Allah ya su sun zafa gani wa idan ku ta wajin da ala lakum kumun Laila, wan nahara li tasbu fadlan min rabbikum annabi yana da rahata, sai na sanya muku dare da ne domin ku nemi abinci ku bala da dare ku zo ku kwanta kuma ku huta jiyan da aka yi da rana ku ke shi da kasa kuna ina gajiya ta gajiya Jiyan da ƙarfe ya dawa sai da aka yi ruwa ta da ruwa ya wanka ya gaji kilis kuma yana bakin daren da ta tana ta ina da jiya. babu ita abi dare kawai kuma gane sai ke wannan wata ni'ima ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala ashe wanda ya muku wannan bai cancanta a bauta mai ba a shi cancanta a bauta mai sun babu gunki da zai muku ya kamata ku bauta su ku bauta mun inji Allah ku bauta mun inji ji Allah ta an gane ku wa kullu shay'in fasanahu taqdira ce wa kullu insani kowane mutum rayayye da yake kan duniyan nan aljanna qa'irahu fi unuqihi duk abin da ɗan adam yake in gina muna rikodin ɗin shi muna rubuta abin da mutum yake da alkhairi ko da sharri muna rikodin ɗin shi in gina da fayil ɗin shi wa kulla shay'in ahsanahu kitaban duk abin da mutum yake yi muna kididdike shi mu rubuta shi a littafi in ji Allah mu yi rikodin ɗin shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا yara duk wani abin da mutum yana alkhairi da dai ka yan karra mun da shi dan wa mai amal mai tsari sura duk abin da mutum na shirri a rikodin din shi ana ce ayar min qawlin babu wata kalma da za ta fito daga bakin ka ta a cikin da'ika yi rikodin din ta mai kyau kuma yayi recording din ta wa inna alaykum hafizin aman katibin ya alamuna a tukalun ya sanya muku mala'iku su ya monitoring in duk abin da kuka mala'iku suna sa muku ido in ji Allah suna cikin rubuta dukkan abin da kuke aikatawa mala'iku nan ba sa ci ba sa sha ba da da kare in su yi break sun yi break ai za mu yi kaza da mun zuwa sun ba sa cin abinci ko ba sa sha su mala'iku nan ba kwa fi tsari ɗan bayan gida laka bari ya shi da toilet ku zo mu yi sauri mu yi kai shi ya fito mun gama a'a idan la yafturuna ba sa bacci ba sa bacci ba sa gajiya su mala'ikun Allah kullum suna cikin aikata abinda Allah ya umurce su Allah ke suna sa suna monitoring suna lura da dukkan abinda kuke yi Kiramu masu daraja ne da mutunci da katibi na kullum suna cikin rubutu cikin Allah babu yankewa kowace darajar su da kima su da kansu da za su kuma rubuta abin da ka yi za su rubuta shi za su kuma kin abin da ka yi kuma su ki rubuta shi ba kawun da su yi ya abubuwan ta kwaiki da umarnin Allah na wa ta'ala gane ku ake ana samun kuɗi domin da kuke Allah ki kai wala kuma ayyuhal qadara ni Allah zai ba komai ma usa ido akan ku ko mutum alji dan abin da nake usa ido akan ka haka Allah yake bin kamar to shi ka Allah ya dauka shi ce kullu insanin kowane mutum gobe kiyama alhamnahu ta'irahu fi ulqihi za mu rataya masa littafin ayyukansa a wuyansa ya rika karanta yana karanta yana karanta yana karanta yana karantawa sai ga shi da kuma shi kawai za a ta maka a rataye maka abin da ya yi file file file na ayyukansa kullayen ayyukansa za a yi masa duk abin da kai ana rataye duk abin da kai ana sorin ana ajiye shi ana fidin din shi wa nukhrijahu yawmal qiyamati ranar tashin kiyama da kitabar littafi ga shan fayil fayil fayil fayil kunaye kuntaye na aiki mutum da yanzu zai gabu da shi a manshuran a bagi da shi kawai a ware mata a buɗe mata karanta ayyukanka karanta ayyukanka sai ka ga yadda kake aika text ko text message ko whatsapp message ka aika a yi ka aiko maka a yi replying ka yi deleting din su kana su kana su kana su haka za ka ganin da ka aikata ga shi kawai ka shi alisa ta kawai ya Allah sai Allah ya ce me wani zo mana ki zo ka karanta littafin ayyukan da kanka zo ka karanta da kanka bayan ka karanta su kai da kanka kana iya zaɓen ma da koman kuma a jarabawa a university ko a jarabawa a school da Allah mutum yana karanta question paper da mutum ya fara rubutu sai ya karanta menene tambayoyin daga nan fa ita ka ci wannan bai san kai daga karanta ne cikin din tun kafin ka fara ba da hansa a booklet ɗinka ana karanta su kawai in ka ce ka ce fantasi in kuma tsadi ame kuma kafin ka fara zanawa shi ne ana zai gane e zo ga littattafan ayyukanka ayyukanka zo ka karanta su da kanka inda karantanka ta isa ka yi dikaidin cewa na kai da mata sun ma ba ma gaya maka ba za ka iya gane makomanka da wajen karanta sakamakon ayyukanka

shi Allah wa mutum subhanallah sai Allah yana da lukufi yana da rahama yana da gafara yana da sauki Allah ce duk wata rahama da kuke cin gajiyar ta a duniya Allah ya ce ɗaya ne cikin ɗari 99 ka kai na rahamar Allah Allah ce ya yi rizabi shi ya ajiye su ne a kiyama kawai su zai rita rahama wa bayinsa kawai zuwa kafiri a ji Allah ya kafa cewa Allah ya yi ta'addanci amma duk da rahamar Allah da ya shi ruwan ba ta ba bai iskar mota ko gizo komai ba wannan duk da ƙarƙashin guda ɗaya dabbobi da duk wani abin da ka yana rayuwa ne a ƙarƙashin rahamar Allah guda ɗayan nan kuma Allah ta kalaki amma casa'in da taran nan Allah ya ajiye su ne kawai yadda zai favorin zai yi wato alfarma wa bayan saboda kiyama kawai waɗannan takardu da wanda Allah zai zo ya ci su zo abu da baka fayil ɗin su ayyukan iya hangen ikon iya hangen ikon ya bi su ya bi su ya karanta su ya karanta su ya karanta su ya babu alheri ko ɗaya a ciki ya ci masa ya ya Allah ba komai a ciki jini na su da wuta ne ya bi su ya Allah babu komai da ta yana da wani aiki guda a wajen mu ji Allah Allah ya kawo ni ɗan kati haka kati a rubuta la ilaha illallahu a jikin kati muhammadu rasulullah Allah cikin wannan kati yana tare da mutanen ya Allah waɗannan manya-manyan kundaye da za a sa su a kauna wannan kati a sa wannan kati a wannan kati, zai iya da waɗannan kundaye kayan kayan haka Allah shi bari dai a wannan sai a sa waɗannan a tsele a sa wanda a tashin ya ila ila a su tafi yarin yaya Allah shi ke jerin janna an da shi ne duk sakon shi bai kama shirka da Allah ba duk sakon shi bai taɓa shirka a gaban boka da ɗan da alheri ba cewa yana neman wani abu a wajen ajin halitta ya mata irin abin da Allah yake wa mutane ba taɓa wannan ba bai kama haɗa Allah da wani ba ya je wa Allah ba aiki amma ya je da la ilaha illallah wanda Allah ke kafin da su ya mutu irin wanda, akwai waɗanda kuma Allah yake ce musu a filin kiyama ya ce wa wani zo sai ya zo a ce mutum da kuma ne sai ya zo sai Allah ya sa a sake wani abu Allah bude haka ya kida ce shi kawai da rufe shi ko haka da ba a ba su filin hisabi da zo ka fi sakamakonka kaga abin da kai kaga kayi kaza kaga kayi kaza kaga kaza kaga ka kaga kaza Allah lissa ya gauci kaga to da kai yi su a duniya na ka tona ma a shirya ce a'a ya Allah ka kunya ta ka a duniya a'a yau ma yanda na rufa ma a duniya ba kunya ta ba Allah ta ba ba a nan filin kiyama zan tsallaka ta ba za ta shiga nan ka yi aljanna wanda Allah yake musu wanda Allah yake musu wannan favor ne an gane ko sai wanda kuma Allah zai ce me yasa kai kaza me yasa in ka ji tambaya an ci me yasa kai kaza sai ban baki a ce ka san kai kaza ka san ka kaza ka san kai kaza amma me yasa kai interrogation ne me yasa why kan bayan ka zama a filin da why me Mutu ya haka shi ne masu alake mannu ke jisa ba ya ka wanda aka fi baya da wannan fiye me yasa why sannan ya halatta ya je wuta a wannan an kira shi da ɗaya da kada kada masu kasan kayi kaza ko san kai ka kasan kayi kaza kasan kayi kaza to insha Allah wannan akwai ko in sai a cikin kai kam ya ta wutan jahannama tukuna ya ta zauna na tsawon wata shida kuma yi ne ta wutan jahannama a ƙarfi ƙarfin kamar shekaru dubu hamsin ne a nan wata shida ko ne yi ne kamar yawan shekaru hamsin a duniya ka duba ba da shi ba cikin awa ɗaya za a yaji annama idan aka yi lissafi maka awa ɗaya a ce wai wai kowane yini ɗaya kamar shekaru dubu hamsin na duniya a awa ɗaya ka su shekaru ne duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da kin wutar za a ce musu za su yi adadin shekaru iya adadin tsakannin duniya an san tsakannin tsakon da adadin babur tsakuwoyin duniya mutum zai yi kowane iyan shekara a jiya ɗaya a ce ɗaya ya shekara ɗaya a jiya biyu za ka ga ɗan wuta suna murna sun yau da gobe ana jiya ɗan ɗayan da biyu su kare sauran za su shiga su je aljanna kuma wanda aka ce musu kalibi na fiha abadan kalibi na fiha abadan ba su dawama har abada to wannan jin kalmar ba ta fi musu da ɗaya da wuta ba Allah ubangiji ta mu cikin imani Allah kan sala yake cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah ya kawo mutuwa a cikin rago rago sai a dawo rago kawo su tsakanin aljanna da tsakanin wuta yan wuta suna ganin ragon aljanna suna ganin shi sai Allah ya yi yan aljanna ya ku yan aljanna me wannan ya su nuna rakon ya suke mutuwa ce Allah ta ku ɗan wuta me wannan kalli rago su ce mutuwa ce ya Allah Allah ce to a yanka rago a yanka shi yau mutuwa da kanta ta mutu saboda ku ɗan can da zauna jinjin ba mutuwa mutuwan kanta an yanka ta ta mutu ɗan wuta ku zauna jinjin ba mutuwa saboda ba mutuwan ba an yanka ta za a gama wannan sai kawai aje kowa ya koma mahallinsa za mu cika da imani ya cika da cikin mu na'am alaƙi mai ihtada ko duk wanda ya kama hanyar shari'a tun yanzu Allah ce wanda ya ji irin waɗannan ayoyin da ake bayani game da wuta game da aljanna duk wanda ya gyara ya kama hanyar shari'a tun yana da rai tun yanzu ko inna ma ya hadi ya san kansa yayi wa adalci ya san kanshi ka kauta kanka ka kyauta wa inji Allah man dalla ya bijire ya kudin kashi ya ci gaba da arnan ya ci gaba da kafin da yake yi ma ya billo alaiha Allah ya ce ya san kanshi yayi wa in ka gyara don kanka in ka ta don me kanta in ji Allah amma fa wala ta ziru waziratun wizra ukhra da za mu taba kora ma wani rai laifin gaba kai laifi ka ci Allah ka ci azumi ka ci bauta ma Allah ka ci biyayya kari ka ki bari Allah ka kai ki kai sai a zo gobe kiyama a cikin ta za a sa babanka a wuta a madadinka a madadin laifukan da ake yi babu wani rai da zai ɗauki laifukan wani rai babu wani rai da zai ɗauki laifin wani rai a yi ɓarna amma mr ya yi ɓarna a zo a kona mr b a madadinsa halittu ba na haka ni ba na haka a wani sai a nan duniya za ka yi da wani ya yi laifi ya yi kila ko ya yi wata ƙasa sai a zo gidan baya na ya ce an kulle an kulle a ta kasar da baban shi sai a zir wazi rasu wizira ukra wani rai baya wani rai baya a kan laifin wani rai wanda ya yi da shi za a yi kawai in ji Allah sai laifi kai ta adaba in kai mai kyau a jirgin amma ba da za a yi ba ya yi laifi mu kowane ɗan shi shi mu ce kuma ne je ka aljanna kawai ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba sai kani yi laifi iya kawai za ku koma yayan shi ba a nan duniya ne in kani yi wani bai ce to eh, yaya su da babba juji ne sai ka yi hakuri jure kawai sai kai sun da kanin kani hira ba wannan kowa ya janyo wa shi zai kullum da sun jima ta kamar duk abu kowane rai a da shi da ɗaukar kanshi shi zai zai kuma ta kama duka wannan rashin kanin ga wanda ya laifi daban mu kona wani daban za su wa ziratun tun a da gyara ba ba mai ɗauki wata zuwa ka gozi kiyama ba mai ɗauki maka ba ku damu azzikira a kanin aka rasulan ta ce za mu taɓa azabtar da mutum cikin da ta sai ce a wane eh ga abin da Allah yake so daga gare ka ga abin da Allah baya so in kai ka zaka wuta ne in kai ka zaka kujena ne in kai ka yi kaza sai sakon annabawa sun zama da gaba daya sai annabi wa ya rasu da Qur'ani da Karawa kullu ana bayani shi kuma sai ta yi wani kalma kafin Allah ya halitta da mutum. Yanzu wasu ne ta yi sako abin kawai na ba sai ka aike shi ya ji ba amma fa kai sai zo nan ka fara dukan shi sai ai na ce kai su sai ce yayi mu fara dukan shi sai mun ce sai taki ne mu tabbatar da mutum ko ka ce taki bari an kafa maka hujja an karanta maka an ja maka hadisi in kuma annabi yana raye shi da kanshi zai isar da sako bayan ya mutu malamai su ne da sakon ya ce malamai su ne wajen za su ne su fitarwa a matsayin annaba har har har ranar tashi kiyama Allah ubangiji ya sa ta ayyuka mu je lahira mun mu yi mu adalci mu kyautata wa kanmu da kanmu mana muwafaka na'am وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا wannan aya wani hikima ce ta Allah madaukakin sarkin da yake mu'amalantar duniya inda Allah ya ce mu'amalantar kasashe da su shugabantan kasashen Allah ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan Allah ce idan muna so mu halakar da wata kasa mu halakar da wani gari to Allah ya ce abin da zamu yi manya-manyan cikin garin sai da manya-manya cikin garin jagorori masu su a ji Allah ya ce su ne za mu damka mara daban bankin wannan garin kan wannan kuna su mu gama da kasan su tashi zaɓi musu shugabanni da jagorori da cikin mu zaɓo musu ƴan sharholiya marasa tsoron Allah marasa bin dokokin Allah wanda ba ruwansu cewa dokan Allah kuna sallah kuwa a sa doka kuna kaza na Allah ya ce a yi kaza kuna yi aiki to idan muna so mu gama da kasa sai mu shugabar musu da mu shugaban musu da jama'a shugabannin da ba ruwansu da harkar al'amuransu a yi sanda ba ka yi sanda ba ba ruwansu da wannan kuna azumi ba ku azumi ba ruwansu da wannan suna karantar da tarbiyyar musulunci ko a karantarwa ba ruwansu da wannan mata suna bukala ana suna sa hijabi ko aka ba ruwansu da wannan suna bukala ana bukala ana shaye-shayen giya ana gidajen karuwai da suna ana lalata ana menene ba ruwansu da wannan ji Allah ba ka taɓa kai musu wannan bayani a cikin na ta gyara nan kula ba Allah yake in har ka ga irin waɗannan shugabannin ne aka kuma da a kasa to Allah ke muna targetin din ka ne muna so ka da ita idan ka alkhairi sai mu shuka har moto da su da masu tsoron Allah wanda Allah ne da bin dokokin Allah ne a gaban su ka dokoki kasuwa ta a shirin an haɗa ta an halaka ta an hana gidajen karuwai kana lalace in duk addinin da ta dauko hatta addinan kiristoci sun yadda karuwanci ba ce wannan tana da musulunci a lokacin da suka yi mu shugabancin mutane masu tsoron kula wanda suke da tunanin za a tsaye da su gobe kiyama a gaban Allah a filin hisabi a tambaye su amanar da aka ba cikin ne za mu shugabantar wa jama'a kada suna hanawa annabiya in makkannahum fi ardi aqamu salata atu zakata amru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkari walillahi aqibatu ya yace idan suka kafa su kawa a doron kasa za su tsaya tsaye wanda ana kuma ana cin da ta hakkin Allah ana bayarwa za su yi umarni da kyakkyawan aiki su yi mummunan aiki bin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka da kyakkyawan karshe yana da masu bin Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi man zanta da kuma ce ce yanda mutane suke haka ake fiye shugaba a cikinsu yadda kuke kuma yanzu yadda muke zaune a nan kullum muni a nan kullum muni a nan kullum muni a nan yadda kuke da abin da kuke a nan da irin halayenmu da irin ɗabi'armu da cikinmu ne ai Allah zai kama wani kusanci daga cikinmu haka zai shi cikin kuna fita da awa da shi kuna zuwa wa'azi da shi kuna karatun qur'ani da shi kuna ta da ta da ta da shi Allah ya kita mana wani to in ya je can sai zai ga ya ba wannan abin da ake kai muhimmanci in ka tana ala a cikin sharholiya a cikin alamu a fara da sharholiya ta ji harin ta musiba da halakawa da shi sai mu ba da shugabanni kan sharholiya marasa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba da rahama mu ba wa kasan nan shugabanni masu adalci yadda mutane suke shugabannin za su dawo shugabannin za su koma ina fata an gane ko ta rana ina program a GITV alheri radio lokacin corona din nan kan two hour program ne live program yana bugowa ana bugowa ka san jama'a sun zama a gida wani ya bar shago wani ya bar sana'a wani ya karantu an kulle shaguna an kulle wajen sana'a an kulle masallata ma kan su wasu ma an kulle juma'a an kulle ina jin harrama bana ya zo a wannan tutar zan annan kicin ni da ala yusuf muka da kai a can ina ta can yana jin aya ina ta nan ina ta karatu da social distancing. Ina ta suna can kuma sun rabu. ko da social kasa muka yi a nan suna yi wadda bayani ta tashi da jama'a a gaban ka ne kawa ka yi kaza ina demonstrating an zaunu an zaunu muna tv program muna cewa a yi hakuri a abin da gwamnati ta faɗa abin da shugaba ya fada a bi shi wani ilimin corona ba na malam bane ne shine mai fatawa ne mai fatawa ba malami bari yanzu in wannan ya same ni ina karatun nan da an ɗauke ni za a ce a kai ni wajen wa in ko likita da wani abu ya rikice mai na gado na tsananan sashi a kawo shi wajen mai da likita da malam da sun ji wani yana hawan kwano ko kasan da dare za su ji kowa an kasa kowa da nashi aka waye gari ɗan ɗaya ɓangare da ɗan shi da je ku malam kuma haka yawa shi ma yanzu ya ce ina ba ta an gane kowa da kirki shi Allah ya bashi in wani ya shiga ka wani za a samu matsala ita ilimi aka shi ne suka san shi suka san illa shi bayan da za a yi a cikin Ishu ba mai yana shi ya imposing ya tabbatar ya yi amfani kawa an da ya ya fita shi kuma malami idan ya fita bai yi karo da musulunci ba sai su e eh, dama musulunci dan maslaha ne Aya ya aikar da mutane cikin zaka saboda haka abin da aka haɗin abi shi to ka san jama'a wani lokaci an zo hannun arzika ana da juma'a ba abin nan an tsaye waɗansu ba wai mun sai da juma'a an ba mu kuɗi sai da su an kamsu da wata kuma an ba mu kuɗi eh, wani ita talauci ne ta kasa a sai juma'o'i a gaba ɗaya na shekara ɗaya ba da kuɗi ban kuɗi sai da su a ta'ahu ala sai wani ya bugo ta ce kamanin salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ya kamata ku gaya ma namu kan Umar bin da adalcin sa har ma daji ma har ma jaki ma a daji yana tsoro kan jaki ya tuntuɓe ya faɗi Allah da shi ya ce ga jaki can ya tuntuɓe Umar da bai ba da irin shugabancin adalci kama kuma kuka karanta musu irin wannan irin tarihin su kai da umar Allah ta ta da aljeri ita amin malam ta karka aji waya ita ta kuma da yan sayyidina umar a lokacin irin kaliba na mutane da umar ke shugabanta da akwai sayyidina usman a cikin a cikin akwai sayyidina ali akwai Ali bin Walid akwai su talhatu bin zubair akwai su amru bin lu'as duk goma din da aka musu albishir da aljanna banda sai da aka suna sune fa kawan sayyidin na umar ko abu hurairah ko abinda ko abu hurairah kana jin za a samu a'a kuke ta yi shi ne zama ta sayyidina umar ta tawa da mafiya ma a zaman to sayyidina usman ba a samu matsalar rayuwa ba abin da sama kai ila umma wata masu buɗe makaranta ne da tashi transformer da wayan transformer da ɗaukar kaza da ɗaukar ta da yanka kai da kakule ido da fyaɗe ma yara a matsalaci da tashi a matsalaci. lokacin an yayin kashi a matsalaci. sai an zo masallaci kawai wajen iman a kasan an yi kashi da ɗaukar yara samu bawa a yi ya karama a masallaci tare suna ɗin zai saje kasa ya zama tuwa ta kuma ya zama tuwa haka ba zai yi wa. ake ya kamata ɗan sama in ya zama to irin sai na umar nan kuma yi zama to irin su sai na amine ko khalid bin walid ko alhaji bin zubair da haka da kansu da ɗin akwai mai cin amanan gudu a cikin wani amanan jama'a cikin babu

Stefan English ya su dubu uku da ya ba indigeneto. Aka zo physics da abin nan dubu uku uku ya bayar ya ci. Da haka ya samu certificate. Da haka ya ci karafawa. Ne ne ne. Shi ne sama me zai yi. Irin wannan jin? Irin wannan jin? Ina ban rufa na asiri. Allah maɗaukacin sarki ya ce, "Ku fiya ta ƙarna da sabon Allah ba abin da suke yi a doron kasa sai wannan to fa hatta alaiha alqawlu to nan ne sai alƙawarin Allah na halalarwa ya tabbata akan wannan kasar wa dammarnaha sai daga cikin dammarnaha eh kaji Allah ya ne dam wa dammarnaha kaji kamar tashin bamba wa dammarnaha sai mu فقدناها تدميرا كم الرب كتبا مكالكات مجيئة أو تكتبت Allah ban ya rufa mana asiri a kyautu da karshen mu Allah za mu je lahira a sa'a Allahumma amin za mu dakata a nan sai mu can da ya tabbatar da waɗansu al'umma sakamakon wa shugabannin su kai su ne manzanni za mu kula da duniya lafiya bari mu koma wajen tambayoyi akwai tambayoyi guda uku a hannuna zuwa biyar farko yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da tsawon da tsawon kwana ina roƙon addu'a wajen yan uwa musulmai da su sani addu'a Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi Allah ya zaɓa maɗiyata da sauran mata miji na gari na gudu Allah ta kan alkhairi Allahumma amin da ba su da abin mai albarka Allah biya maka bukatunka da zahiri da fa'idi na alkhairi Allah ya tafi ta ce assalamu alaikum ya gafarta ma iyaye a da gafarta wa iyayen malam da kuma samu aljannan fi da ke ɗaya Allahumma amin tambaya ta ita ce ni na kasance mai yawan wasi ne a wancan satin ina wanke bakina da safe sai na ji kamar abubuwa ya wuce da makosina yau kuma ina alwaran silan abuwa sai kuma na ji kamar ruwa ya wuce da makosina a lokacin da nake alwada da ta maran menene matsayin azumi na azumin yana nan kau yawa saboda kana da kana da yakinin ta tashi da azumi kamar ta ne ruwa ya wuce ko bai wucewa ba shakka ba ta kawar da yakini yakini ya fi shakka ta fi da haka ce in tunani ya zo maka ruwa ya wuce ka a bai wuce ba azumi kuma yana da insha Allah. Kake da kake biye ma wannan wasu aka samu aka samu matsala saboda haka azumin ka yana nan shi Allah a zuwa ga masallacin ta Kaduna State da godiya ta godiya ta musamman Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Sako daga ƙungiyar ɗalibai Kadifoli Unguwar Rimi Unit da godiya da kusan alkhairi da aka yi ta nuna mana wannan wata mai albarka ubangijin Allah ya kara ma wannan masallaci daraja da albarka tare da malan da kwamitin masallaci ana muna miƙa sakon godiya a waɗanda suka ɗauki nauyin wannan gagarumin aikin nata a wannan wata mai albarka Allah ubangiji ya saka musu alkhairi ubangiji ya biya da gidan aljanna su dausa amin nan ku ja ta musamman zuwa ga secretaries na wannan mahallaci dan hizba a security kafuri securities wato masu tsaro masu tsaro dan hizba musamman kwamanda da tashik da sata da alkhairi mun gode Allahumma amin. su aka yi ba. wata abin ke an ya kama ya an ya sanya alkhairi ina shi ne ina jin sai sunan ki hanku sai ga wata asalamu alaikum ƙaran wani addu'a ake yi da tsaran a wuturi ake ba a addu'a ba a tasbihi kuma idan aka gama wuturi kila waɗansu suna gani in aka gama wuturi a nan a tajudi aka zauna ina a addu'a sai da wani yaro ya fata shi ya ce malam ka manta ba a tasbihi na ce wallahi haka ne ba ba ne saboda haka ba a wani abu da zaran an gama tafiya gida ake yi kai kai koyi da ni na baranta yawa yawa assalamu alaikum malam yi cikin sana'ar makeup yi wa mata kwalliya shi malam idan sun bayyana kwalliyarsu ga waɗanda ya raman su ba ko sun ɗauka hoto sun saka a social media a nina ina da zunubi da zunubi ba da zunubi sai dai kin yi abin da aka faɗa kin gama sana'ar ne mai aura masu lalle su zanen dai cin nan ko kuma kitso ta kitso na style sai kin bata a kan sana'a kin biya ba ruwan ki da za ta ji ta ko da aka sana'ar ki kika yi an gane ko wannan shine Assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya amin. Ana ina da tambaya. akwai gado ne sai ya zama a cikin kiradan akwai mahaukaci a cikinsu kanan shi ya za a yi da nashi tsakan ta biyu kanan ga tsarkar ɗari biyar ya faran addu'a a sa a asusu a rayu kuma abin albarka mahaukaci ya tantance ba shi a tsohon gado baya cin abinci ne na'am so baya cin abin sha baya bukatar sutura baya bukatar inda zai zauna gida inda zai zauna yana bukata baya bukatar amfani na'am ba shi bukatar shi ba shi hakkin shi ba samu abin tsaccin mutum da zai samu da dukiyar shi fala ce kuma da kun ina fata an gani, sai ayi amfani da dukiyar kamar yanda Allah ya mu'amalanci safihi eh hatul yatama awaje wabtalul amana eh, wala tuksu sufaha wa lakum allati ja'alallahu lakum siyam farzuquhum minhu faqtuhum qulu lahum qawlan ma'rufa wa tasfihim mutuqa muslimin shine yaro sai ta so irin wawayen nan wanda za su fara. ba sa iya wa kansu komai Allah ya ce a daina jama'a musu da su kaje a miliyan ɗaya jirgin kasuwanci a shi wawa ne irin gaula gaulan nan bai da tsara bai da iya sarrafa abin nan da abokanan su su zai Allah ya ba ni mana ya haya dauka ya bayar kawai a ɗan dubu a cikin mana ai ya bayar dan ya da ya ce ai wallahi ba ba kuɗin da babu su abokanai ne su zo su karɓa ya fahimci wannan dai bai iya harkar kasuwanci da wayewa ana shi sai ake kuɗi shi sai ake investment ana jijjiya kuɗi ko da yana da masu aka ce to yan kayan miya su kare ta gaya mu abinci ya kare ta gaya mu kuna so su tura ta gaya mu kuma su cikin zai halaka su ne a iya suna fasu kuma shi ɗan fasu ne ɗan kawai kan yin yanka ya saya amma duka shekanen gida da sutura da cikin da harka gida za a rika da dukiyar shi kaga wannan mai hankali ne a makarar dabara ara iya shi, na da mahaukaci tibiran kalla wani ne zai rike masa dukiyan shi Allah bai iya samun ba da duniya lafiya sai a tsaya ta tsaya ta assalamu alaikum alan ga kan alqur'ani guda uku ina ya kai gadon da mahaifina mahaifiyata da ɗan uwana da suka mutu Allahumma amin Allah ubangiji ya saba maka wannan su abin da suka bayan da suka mukuta a yau kenan Allah ubangiji ya samu dace akwai sa Allah da samu wata takarda a nan da yana bukatan a taimako ne yana fama da wani mara lafiya asibiti a na Kano a da karta ce da hotel shi duran a nan da account number da cajin da cikin a sai maka national orthopedic hospital da lakano da tafi da aka yi da daya kudin da yi su kama miliyan uku da ɗari hudu da arba'in da hudu miliyan hudu da rabi kawai miliyan uku da rabi yake dai ba abin da zai iya yi ya samu na ya samu na ya samu na ya samu na ya ubangiji ya bada ikon ana son asusun ajiyar shi shine 0079128514 Stalin Bank zero 2 seven nine two eight I one Bank nan shi yawan kule a hausa sikili sikili bakwai tara biyu takwas biyar ɗaya hudu sikili sikili bakwai tara ɗaya biyu takwas biyar ɗaya hudu Alin Dan Dawal Sule da wanda Allah ubangiji ya ba su ikon wani nesa da su ba daya Allah ubangiji ya sa a dace ya hukai zai samun musulmi المسلمين دمر آداءنا وآداءك وداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وجعل خير من زكاها وليها ومولاها اللهم أعطنا إليها الإيمان وزينه في قلوبنا وإحيينا الكفر والفسوق والإسلام جعلنا من الراشدين اللهم صل وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين